Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dan uwa barkanka da zuwa cikin wannan tashar mai albarka wato makaranta TV tasha ce wanda tana koyar da al'umma harshen Faransanci to dan uwa idan shine ziyartar ka na farko a wannan tashar ko kuma mu ce a wannan bidiyon to kai kokari ka danna mana alamar subscribe sannan ka kara danna kan kararrawa ta haka ne duk darasin da aka sake dura a cikin wannan tashar ba zai wuce ka ba sai dai in baka bude connection ko kuma mu ce data ba insha Allah kana budewa idan makaranta TV ta saki sabon darasi za a sanar da kai insha Allah zai sauko maka ta sama cikin wayanka kamar yanda message yake zuwa si tu es nouveau dans notre cette vidéo ou en tout cas cette chaîne pour apprendre le français n'oubliez pas de cliquer sur les abonnés et la cloche de notification pour ne pas rater notre prochain cours. Et je vous remercie, on vous remercie tous, les membres de Macaranta TV. Nous sommes ensemble avec vous. Donc, on va commencer le cours. Za mu fara darasi kamar yadda muka saba, sai dai mu yau yana koyar da mu ba wai kalamai ba, yau mu akan ne. don za su taimaka sosai idan mutum ya riga haddace babbagun to ko da ka manta abu za ka yi karanta sai ka zo ka yi amfani da shi to kamar yadda kuke gani wannan m m m m a za su ba da ma'anar ma M A Ma M O Mo M O Mo M I Mi M I Mi غا غا غا أو ري ra أو wannan i wannan kuma u za su ba da ma'anar ri 啊。Uh O, U, RU, RU, RA, O, U, RU, L, L, L, O, LO. L, O, lo L U LU. L U LU. Kada a manta don suna kama da juna sosai, wannan za yi I e, kamar zaka ka ja leƙanka zuwa baya, nan kuma za yi U za tura su zuwa gaba. Les Pardon? Il faut m'excuser. Les syllabes. Les syllabes, idan aka ce les syllabes, wato kaman ma'ana yanzu a ce maka ka rubuta ka rubuta mai za mu ce ka rubuta bu bu ba buba silab ɗin abinda ake nufi daga nan bu wannan kuma ba wato buba yana da silab guda biyu kenan buba wato ma'ana kaman o da e su ne za su zama silab nan ma silab ne da faransai ana cewa le silab wato nan suna biyu kenan yanzu kaman wannan pe amma kuma ga o da e a gabanta za ta ce pu pu B amma O, U, P su ne ne silabo a cikin ko da rubutun suna da yawa ne inda za ka ce kaza ko canji zai dawo shi na cewa silabo P, O, U, P M, A, ma T, A, ta L, O, lo L, I, li, T U tu, B A ba, M O U mu, pi, P I pi, P I pi, L A la, M U mu. D U du. S S O U sou. Ra O ro. T U tu. T O to. Da fatan ana fahimta abubuwan da muke koyarwa. a cikin wannan tashar yan uwa a kullum kamar yadda muke gaya muku karatu yana son hankuri da juriya da jajircewa shi zai sa ka gane mi ake nufi ko kuma me na haddace ko kuma me ya rage min ban haddace ba yan uwa a yi ƙoƙari ilimi ba shi da kaɗan duk daidai ya garguru abinda da ka samu insha Allah wataran zai maka amfani idan wannan darasin namu ya burge ko ku yi kokari ku danna mai alamar like kun da dama kuna cikin wannan tashar idan kuma kai sabo ne sai ka yi kokari ka hada da subscribe ta haka ne duk darasin da ka dura ba zai wuce ka ba kuma insha Allah kofa a buɗe take ta wajen kumantar ta ƙasa za ku iya tambaya akan abun da ya ɗan shige muku duhu sannan kada a manta da partage wato tura wannan bidiyon zuwa 'yan uwa domin su ma watakila za ya dace da wanda yake da muradin ya koyi abin da muke koyarwa a makarantar mu tv sai wani darasi 'yan uwa